بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya haɗa mu a wannan asubahi mai tara albarka a nan domin ci gaba da karatu kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakar da kai kuma wannan safiya ita ce ta 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya muna karanta littafi ne na muwatta malik akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddar mun kammala karanta kitabu siyam sai muke karanta wasu babi da ke cikin kitabu sadaqa da suka yi magana kan abin da ya shafi zakar da kai lura da cewar a 'yan kwanakin nan zakar da kai ita ke kunnu kai kasancewar jiya da 25 ramadan yau ashirin da shida. kuma za mu tashi a babi na da 28 ne a cikin kitabu sadaqa ma'ana cikin jerin gwanon babi ɗin da suke magana kan abin da ya shafi zakar da kai ko kuma zakar kono shi ne malik yake cewa babu makilati zakatul fitr babu makilati zakatul fitr babin da zai yi bayanin awo na zakar da kai shine makila yadda ake awo tunda ajiya a darasin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi tabbatuwar zakar da kai da kuma wanda take zama wajibi a kansa da kuma cewar fa ita zakar da kai din nan tana da hikimomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfiɗa a kai daga cikin hikimominta akwai cewar ita zakar da kai tsarki ce na abin da mutum ya gabatar a azumi na waɗansu abubuwan da bai kamata ba da bai kai a ci ya sake azumi ba sai zakar da kanta zama tsarki ne gare shi na biyu tsakar da kai din nan wadatuwa ne ga mabukata su ma a wadata su ran sallah yadda ake kai abinci a fito da abinci daga gidan wani akai su ma a fito daga gidansu akai ko da bai fito daga gidansu ba ya zama na su ba ba lalle sai an shiga musu da shi ba su dai dai gwargwado an sami yalwar abinci daga cikin hikimar shar'anta zakar da kai bayyanar da godiya ga ubangiji subhanahu wataala da ya sa da ya kaddare muka kammala azumin watan ramadan duk waɗannan kaɗan ne daga cikin hikimomi na shar'anta zakar fidda kai to yanzu za mu yi magana kan awo na zakar fidda kai ɗin ya awanta yake mudu nawa ce in a mudu ne ya dai awon yake shine malik ya ce haddasa ni haya قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وانا حديثنا عبد الله بن عمر بند مالك أموطة بخاري مسلم أبو داود سريت حديثا أكن ده نسائي ابن ماجه ده سريت شيء عبد الله بن عمر يجي توا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى alihi وسلم للي من ظن الله صلى الله عليه وعلى wa وسلم فرض zakatul fitri ya faralanta zakar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakar da kai alan nasi abin min ramadana da ake yin ta idan an kammala azumin watan ramadan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wajabta zakar da kai da ake idan an kammala azumin watan ramadan alan nas akan al'umman musulmi baki ɗayansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta wannan zakar kuma za a yi ta ne sa'an sa'i guda kun ga mun zo ma'auni kenan sa'i guda min tamrin na dabi'u au sa'an min sha'ir ko kuma mudu guda sa'i guda na abin da ya shafi shinkafa ala kulli hurrin akan duk wanda yake da au abdin ko bawa zakarin namiji ne au unsa mace ce minal musulmin daga cikin mutane musulmi daga cikin al'ummar musulmi waɗannan su ne waɗanda zakar da kai ta zama wajibi a kansu ɗa duk wanda yake ɗa ko bawa mace ko namiji in dai yana musulmi zakar da kai ta zama wajibi a kansa sai dai wa zai fitar masa wana ji da ko wa zai fitar masa shine wanda ciyar da shi ta zama wajibi a kansa to haka fitar mai da zakar da kai ta zama wajibi a kansa duk wanda ciyar da shi ta zama wajibi a kanka dole ne ka ciyar da shi a shar'ance to haka dole ne ka fitar mai da zakar da kai a shar'ance mun gano wannan duk wanda ciyar da shi bata zama wajibi a kanka ba a shar'ance to haka nan fitar mai da zakar da kai bata zama wajibi a kanka ba a shar'ance sai dai idan ka yi ta yi saboda haka akwai ma'aikata a gidanka da kana suna aiki ne kana sallama su suna aiki kana sallama su kaga ba za ka ciyar da su ba ciyar da su bai zama wajibi a kanka ba saboda haka zakar da kai tasu ba ta zama wajibi a kanka ba ya halatta ka fita musu ya halatta ka fitarwa da makwautanka ka ce kai abin nan wannan yana da mutane goma gida wannan makwacinka yana da mutane sha biyar wannan yana da mutane kaza ka fitan musu da zakar da kai ya halatta wannan abokananka wataƙila wasu gwagware ne ya halatta ka fitan musu ko gwagware ne dai kuma su mata ta dai hau kansu amma ya halatta ka fitan musu ya halatta ka fitan ma da ɗalibanka a matsayinka na malami ya halatta ka fitan musu ina fatan duk mun fahimci da kyau da ka sai mu bambance tsakanin wajibi me ya zama wajibi a kanka shine malamai suke tattaunawa ta da in baka yi ba za a iya kama ka da laifi saboda haka mu gane wannan rana rana ce da ake bukata a yalwata mu mutane ko ba a zakarfa da kai ba yadda ka ciyar a azumi ya halatta kuma ka ɗebo abinci ka ce a ne a ne a ne wannan shi kuma ba zakarfa da kai ba ne a'a a dai a dai yalwata a ranar sallah saboda ake bukatar wannan a ciyar sa'i guda sa'an min in an ce sa'i shine babban mudin nabi ku lura da kitsawo gansu suna yawo da su guda biyu da babba da karami karamin shine mudin nabi babban shine sa'i guda to kowanne mutum daya sa'i ɗaya za ka fitar mai kowanne mutum daya sa'i ɗaya za ka fitar mai cikin mutanen da za ka fitar musu da zakar fitakai ina fata mun gane wannan da kyau annab abdullahi bin umar yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr lalle manzo Allah sallama ya farlanta ya wajabta zakar fitr min ramadana da ake yin ta in an kammala azumin wata ramadana ala nas ya farlanta ne dani akan mutane baki da kenan mutum zai iya kokarin sa ya ga cewar ya sauke wannan wajibi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora ma saboda haka ya halatta ya ci bashi domin soke wannan wajibi idan ya ajiye mutum ne ma'aikaci bai ga alat ba yana sare da alat kun wannan ya ajiye kenan ko yana da shi tabbas ƙarshen wata zai samu ya halatta ya ci bashi domin ya fitar da zakar da kai dan kasuwa ne ya so kaya ga kayan tili ba a saya ba kun yana da yana shi a ƙasa ya halatta ya ci bashi domin ya fitar da zakar da kai Dan kasuwa ne ya so kaya duk an zo an kwashe kayan a matsayin bashi sai an gama cin kasuwar sallah sannan za a mai balas ina fatan kun gano wannan da kyau duk ya halatta ya ci zakar da kai ya ci bashi domin ya fita da zakar da kai saboda kowannen su an kun lura yana da kayan kuɗi yana da wani abu da ya aji amma wanda ake magana wanda bai ajiye ba bai bai ma wani ya ajiye mashi ba babu Sidi, babu saɗaɗa to shi wannan ba ta zama wajibi a kansa ba muddin ba shi da shi kuma mun yi darasi cewar tana zama wajibi ne a kan mutum idan ya zama na an cire abin da zai ci a yau na ranar sallah abin da ya saura to zakar da kai ta hau kansa misali abin da zai ci a gidansa na ranar sallah mudu uku ne sai ya zama na an waye gari yana da mudu biyar a gidansa to yanzu kaga an samu rarar mudu biyu kenan to yanzu a wannan mudu biyu zakar da kai ta hau kansa in aka tashi yi abin inda ya tsaya shikenan ina fata mun gane wannan da kyau inda ya tsaya shikenan saboda ka sai a kiyaye ya halatta ka fitar ba da wasu zakar da kai amma ba muna magana ne akan wajibi da shari'a ta dora maka abin wajibi amma ya halatta babu ihsani kyautatawa ka fitarwa da makwabtanka ka fitarwa da ɗalibanka ka fitarwa da abokan arzikinka ko kuma ma ka ɗauki abincin ka ba su ci su ɗiba a ciki su fitar duk gaba da wa da sani an malikin an zaini bin aslam an iyab bin abdullahi bin sa'ad bin abi bin abi sarhin al'amiri an ba sa'in na kudiri ya ya kunna na kuridu zakat alfitri sa'a min ta'am aw sa'a min sha'ir aw sa'a min tamar aw sa'a min ikit أو صاع من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا حديث حديث نينا عبد الله بن سعد ابن أبي سر العامري yake cewa shi lalle ya ji Abu Sa'id al-Khudri yana cewa Malik bin Sinan ya ji shi yana cewa kunna mun kasance in ji Abu Sa'id al-Khudri nukhriju zakat al-fitri muna fitar da zakar fidda kai sa'an sa'i guda min ta'amin na alkama sai mu fitar da sa'i guda na alkama Au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na shinkafa nau kenan biyu Au sa'an min tamrin ko kuma sa'i guda na dabino nawa kenan uku Au sa'an min akit ko sa'i guda na cikwi na wara ba shi ne nonon da ake yi da saniya ba da ake daskara shi ko kuma sa'i guda na wara wara ba abinci ba ce eh sai dai ba ita ce galibin abincin mu ko na ana cin ta ne da marmari gashi har tun ana yin na shanu har yazawa ana yin na waken suya aw min zabib ko sa'i guda na zabibi wa zalika wannan sa'i fa da muke magana bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sa'i guda ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan waɗannan abubuwan da aka ambata alkama shinkafa dabino a cukwi zabibi duk ana fitar da zakafar da kai da su domin shi ne mafi yawancin abincin mutanen wuraren ina fatan kun gane wannan da kyau shi ne mafi yawancin abincin mutanen wuraren ɗaya kenan sannan na biyu ga ma'aunin ma'aunin shine sa'an sa'i guda shine ma'aunin sa'i guda daman babi din babu makilati zakatul fitr babu da zai yi bayanin ma'auni na zakar fidda kai قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا wannan daga babban almajiran abdullahi ibn umar shine nafi yake cewa abdullahi ibn umar allah ta'ala ya kara mashi yadda ya kasance la yukhriju fi zakatul fitr illa tamar baya fitar da wani abu a zakar da kai sai dabino saboda dabino hatta a cikin waɗancan abubuwan da muka ambata to dabino shine mafi yalwa mafi girman abincin mutanen madina saboda haka sallama baya fitar da abin nan abdullahi bin umar ya kasance baya fitar da wani abu a zakar da kai sai ta dabino illa marratan wahida sai wata shekara guda fa innahu akhraja sha'ira a wani shekarar ne ya fitar da shinkafa a matsayin zakar da kai ana ba mun gano wannan da ke ko kaga kai ma zaka iya fitar da shinkafa a matsayin zakar da kai lura da ita cewar ita ce mafi rinjayen abincin mutanen mina قال مالك رحمه الله والكفارة والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم قال رحمه الله مالك ابن أنس يتي والكفارات والكفارات كلها كفار دا أكيد سوبا كي da in an yi kafara za a ce mutum ya ciyar kamar kafarar rantsuwa ko kafarar mutum ya sadu da matar shi tana jinin al'ada ya sadu da matar tana jinin al'ada a ce zai ciyar ga idan magana ta tabbata wa zakatul fitri da kuma zakar da kai biyu kenan wa zakatul ushur da zakka da ake fitarwa na ɗaya bisa goma shine al'ashuru al'ushuru ɗaya bisa goma al’ushuru jam'insa ko kuma nisful ushuri ɗaya bisa ashirin duk abin da za a ce za ka fitar da ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ashirin kullu zalika duk waɗannan abubuwan da aka ambata ka farori da zakar da kai da zakar ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ashirin kullu zalika bil muddin asghar duk wannan ana yi ne da mudin nabi da mudin manzo Allah sallama karamin nan shine muddin nabi sallallahu alaihi wasallam al-asghar karamin babban kuma shine sa'i illa zihar sai dai zihari shi ka in mutum yayi zihari fa innal kafarata fi bi muddi hisham in zai yi wannan ne zai da muddu hisham hisham bin isma'il bin abdul malik wa huwa al-mudd al-a'zam shine babban mudu kullu saboda yanzu ukuba ce yayi zihari ne kuma da an kafara ce ta hukuma kun ga nan shine karshen bayani kan abin da ya shafi ma'auni na zakar fidda kai da mutum zai yi da ita kuma za ga yan kwanakin nan za ga mutane suna ta yawo da da mudu din za ga suna da yawo da babba suna da yawo da karami an rata shi a wuya ana ta yawo da shi in ka sai babban to kowanne babba ɗaya na mutum ɗaya kowanne babba ɗaya na mutum ɗaya in ka sai karami sai ka auna hudu sane ya zama na mutum daya in ka auna hudu sane ya zama na mutum daya eh, shi ne nisfu sa sai mun babu zihari za mu shi insha Allah قال rahimahullah babu waqti irsali إرسال زكاة الفطر baban da zai yi bayanin lokacin da zaka aika da zakar fidda kai eh bayan an gama aunawa ba sai aikawa ba sai mika ta to wannan lokaci zaka mika ta shine babu wakti irsali zakatul fitr baban da zai yi bayanin lokacin da za a fitar da zakar da kai قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة babban almajirin nafi babban almajirin abdullahi bin umar shine nafi yake cewa anna abdullahi bin umara lalle abdullahi dan umar kana yab'athu bi zakatil fitri ya kasance yana aika zakar da kai dinsa ila alladhi tujma'u indahu zuwa ga wanda ake tattara zakar a wurinsa wannan shi da kyau zuwa ga wanda ake tattara zakar a wurinsa ya nuna kenan tuntuna a tsohon tarihi ne cewar akan ware wani wuri da za a tara zakka a wannan lokaci hukuma takan ware wuri da za a tara zakka ina ba ta mun gane wannan da kyau kuma muku sha'aba ba nan ma akan ware ka gangana galibi masallatai na sunna akan ware lokaci da za a tara zakkar da kai abdullahi bin umar yana aikawa da zakkar da kai ɗinsa da ya fitar shi da iyalansa kenan ilallazi tujma'u indahu zuwa wanda ake tattara zakar a wurinsa ƙabal alfitri kafin ranar sallah wa maini ga kwana biyu au salasa ko kwana uku kwana biyu kafin sallah ran yaushe kenan 28 28 shine kwana biyu kafin sallah 27 kwana uku kafin sallah ina fatan kun gane wannan da ke ko domin yanzu an ce a tara zakarfi da kai a masallaci baka tashi kawowa ba sai ran sallar ka kawo to yanzu yaushe suka karba yaushe suka tantance yaushe suka mika musu wataƙila ma shi ma ya rasa wanda zai ba ne sai ya ce ku kai masallaci wataƙila kuma ana zuwa sun gama tattara sun wuce ina fatan kun gane wannan da ke ko saboda haka in mutum zai fitar da zakarfi da kai ana buƙatar ya fitar da wuri ya fitar da wuri waɗansu abincin yanzu mun yi magana shinkafa ko masara shinkafa za ka iya ba mutum ita yau sallah yau kuma ta hau tukunya ko ta hau tukunya yanzu to amma masara fa sai an sarrafa ta sabili da haka idan ubangiji subhanahu wata'ala ya hore maka abin da za ka fitar da zakar da kai ka fitar da shi da wuri ba lalle ilalla sai ka jira ranar sallah ba domin wani ma za ka ga daga cikin fitarwar da kai a ciki zai ware wacce za a ci ran sallah a ciki zai ware wacce shi ma zai yi zakarfe da kai din abdullahi bin umar tun saura kwana uku sallah ko kwana biyu sallah yake fitar da tashi ya aikata zuwa ga inda ake tattarawa su ma da an tattara tana shigowa tana fita tana shigowa tana fita haka ake ina fatan kun gane wannan da kyau saboda ka tsari ne na musulunci wani za ka ga baya fitar da zakarfe da kai tun kafin sallah fa ya gama cefanen azumi ya gama ɗinkin sallah wani tsakiyar wata ya gama cefanen ya gama ɗinkin sallah amma karfe da kai ɗin sai ga kamar akwai wani abu na shedan da baya son ya fitar da ita akan lokaci sarka dole mutum ya zabarar da kai shi lokaci yana yi ya fitar ya halatta mutum ya fitar kwana biyu kafin sallah kwana uku kafin sallah ta isa ga hannun wanda zai zai sarrafa ta ne zai mata aiki ne shi ma zai tantance ne ga wacce zai daba wacce sai fitar zakar fit da kai zakatul fitrin sa tashi da ta iyalansa qala hadathani an malik annahu ra'a ahli al-ilmi yastahibbuna an yukhriju zakatul fitri idha tala al-fajr min yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla yake cewa malik ibn anas ra'a ahli al-ilmi ya ga malamai yastahibbuna suna so sun fi so an yi khurju zakatul fitri a fitar da zakar da kai idza qala al fajr min yawm al idan al fajr yake to daga ranar sallah qabala an yaghdu ila al musalla tun kafin su tafi zuwa masallaci ka karshen kammala azumi kenan kaga wannan zai iya zama ga abincin da baya bukatar dogon tasarrufi don mu na zaga wani lokacin ma injin shi kai shi mai nikan ma ya riga ya rufe inji ya tafi hutun sallah gashi kuma masara ce aka kawo Aga sai dai a zuba mata ido kenan Allah ta halar sauki ga rashin wuta ala malikun rahimahullah wa zalika wasu ne insha Allah an tu'adda qabala al-ghudu min yawm al-fitr wa ba'd malik yace wa zalika wasu malik yace abu ne a yalwace wanda ya samu ya fitar kafin zuwa masallacin idi wanda kuma sai da ya zawo masallacin idi ya zo ya samu an tattara zakarfin da kai a gidansa sannan shi ma ya samu damar da zai fitar sai ya fitar bayan ya dawo sallar idi kuna ji da ke ko ya halatta bayan mutum ya dawo sallar idi ya fitar da zakar da kai ya halatta amma an fi so ya fitar kafin ya je masallaci idi musamman yana da ita amma bai da ita sai da ya dawo ne zai samu an ajiye ta a gida to shi ma sai ya ɗiba ya fitar zuwa masallacin idi ne an tu'adda da al-ghudwi a bayar da ita kafin yi jijjifi zuwa masallacin idi min yawmil fitri na ranar karamar sallah wa ba da bayan sa qala rahimahullah babu mallata jibo alaihi Zakatu fitr babu da zai yi bayanin wanda shi zakar da kai bata zama wajibi a bata zama wajibi a kansa قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيله ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منه يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر مال يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة قال رحمه الله باب من لا تجب عليه زكاة الفطر babin da zai yi bayanin wanda bai zakar ba kai ta zama wajibi a kansa ba sai malik ya ce laisa ala rajul bai zama wajibi a kan mutum ba shi a karan kansa bai zama wajibi a kansa ba fi abidi abidihi a bayan bayansa ya zama wajibi ka cire ma kanka ka cire ma bayinka amma bai zama wajibi ka cire ma bayin bayinka eh bayan bayan ka a a wajibin ka bane ka fita musu da zakar da kai amma bayan ka wajibin ka ne ka fita musu da zakar da kai daya wala fi ajirihi hakan nan bai zama wajibi a kanka ka wa da dan kodagon ka ba ma'aikacinka wanda ka kira yi maka aiki aikin gida ne aikin rafta ne aikin wanda aiki duk aikin da ka gayyace shi aikin noma ne duk wani kodago da ka baiwa mutum kullum da ke ko dama asali baya cikin tsarin ƙodago ka ciyar da mutum a shar'ance in ka ciyar da shi kai mai ihsani ne ƙa'ida ita ce nawa za ka yi min aiki kaza mu daidaita ya ci gaba da aiki in mai aiki ya kawo abinci ya kyautata kuma haka ake bukata kuna ji da kyau ko saboda haka mutum ne kai mai ƙodago ba za ka ɗora mashi cewar dole sai ya fitar maka da zakar fita kai ba idan ya fitar haka ake so kamar da muka bayani a farkon darasi wala fi raqiqi mar'atihi hakan nan kuma bawan matarsa ba wajibi bane akan miji ya fitar da zakar da kai ga bawan matarsa amma wajibi ne ya fitarwa da matarsa zakatu duk waɗannan babu zakka ta wajibi a kansu illa man kana minhum yakhdimu sai dai wanda ya kasance yana mai hidima ƙasa akwai wasu su kuma kullum tare da shi suke da sassafe wata girma a gidan yi suke kwana gashi dai ba wajibi ba ya ce da su mana ba 'ya'yan shi ba ne ko abin nan amma dai yadda suka tare a gidansa ya zama na kullum ya zama PA ɗinsa ya zama mai nashi kullum tare suke in kaga ya sun rabutu ya je kwanciya ne to wannan da yake kamar zai zama wajibin cewa a kansa to wannan zai iya ce da shi wala budda lahumin wanda yake babu yadda za a yi karaba su wannan shi ma zai fitar mai da zakar fitakai ana samun su a cikin mutane a nan fatajibu alaihi sai ta zama wajibi a shi ya fitar masa walisa alaihi zakatu fi ahadin min raqiqihi kafir babu wanda ya ce wajibi ne akan shi ya fitowa da wani bawansa zakka da bawan yake kafiri in dai bawa ne kafiri ba musulmi ba babu wajibi ka fitar mai da zakka malam muslim muddin bai musulunta ba litijaratin shin bawan na kasuwanci ne kaso ne zaka sayar kanu haka suka kasance bayin kaso su ka siyan ne auli gairi tijara ko ba na kasuwanci ba ne kaso su ne don su ma hidima in dai ba musulmi ne ba za ka fitar mai da zakar fidda kai ba to ku lura da kyau muna magana ne kan wajibcin fitar da zakar fidda kai ga waɗanda yake wajibi ne akan ka ka fitar musu da zakar fidda kai waɗanda aka ce ba wajibi ba ne a kanka, ba wai yana nuna in ka fita musu ba ta yi ba asali ma ana buƙatar ka fitar musu ka taimaka musu tunda duk babi na cewa tun ba farkon azumi ake ta cewa a ciyar tsakiyar azumi a ciyar to ai kaga yanzu tunda ƙarshen azumi ya zo za a yi ban kwana da azumi sai kuma idan Allah ta'ala ya kai mai yawancin kwana sai ka ciyar ka ɗibi zakar da kai bayan ka fitar da naka ka fitarwa da makwabtanka ka fitarwa da abokananka ka fitarwa da ɗalibanka bayan ka fitar kuma za ka iya ɗiban wani abincin da ba zakar fidda kai ba ka ce ka ba wani a yalwata ma al'umma zakar fidda kai ina ba ta mun gano wannan da kyau shi kuma wanda ba shi da shi ya sani ba shi da shi ne shar'an ko ko ba shi da shi ne kawai Kulwar da kyau ko eh yana da kaya zai kai dubu hamsin dubu saba'in a shagonsa ɗan cinikin da i shi ya je ya cifa ne a kansu a'a zai ci bashi ai yana da kayan sayarwa ya yi aiki gwamnati ba ta biya albashi ba zai ci bashi domin kammala albashi zai samu kuɗinsa yana da kaya da aka kawo kaya da yake da shi na sayarwa kuna shi da kyau ko ba a saya ba ko kuma an saya duk an ɗauka bashi sai an gama cin kasuwar sallah za a mai balas duk ya halatta ya ci bashi domin ya fitar da zakar fidda kai da fatan daidai gwargwado wannan darasi zai waye mana da kai zai amfana da mu akan abin da ya shafi zakatun da kai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam eh bawa an ce bawa da abin da ya mallaka da talaka har yi mallaka bawa mun yi wannan darasin a kitabul makatib a saukan mu ta farko ta muwaffa takan yi lokacin da aka aka ribace shi bawan shi ma ya kaɗo bayi ne zai je ya ta su sai aka haɗa da shi aka aka haɗe ka lura da ke kada mu shiga wata matsala da za ta fitar da mu daga cikin daga cikin karatu takan yi mai gidan shi ne ya ɗaga mashi kafa shi ma ya dan mallaki abin da da zai mallaka kamar yadda akan ɗaga ma yaro ya yi ga yauna yawa Eh, mai ci karo baka je da na fassara ba cewar ya dawo sai da ya dawo ya zai samu abinci kun gane magana ta sai da ya dawo masallaci zai samu zakar fidda kai ba ta a kan shi ba sai ya fitar amma ana magana yanzu ga mutum yana da ita tun yau ashirin da biyar ko ashirin da shida bai fitar da ita ba yana da sanarin fitarwa bai ɗauka ya miƙa ta ba kawai ɗauka zai ya miƙa sai da idawo sallah a kaga wannan ya kira ma kanshi ruwa to sai a bambance tsakanin batutuwan guda biyu ban ji ba makwabci gome eh bai yi sallah ba eh, ya sabta uku eh, a ba wasu ka ba ya halatta ka fitar mai da zakka ya halatta an ce ma mai lafiya ma ya halatta ka fitar mai da zakka balle mara lafiya a'a sauƙaƙe mai azumi fa wata matsala ce da ba idan ya farfado ba zai rama ba kuma gashi mun karanta babi cikin waɗanda ba ba a zakka ba ta ji sunan shi a ciki in dai yaro da aka haifa jiya za a fata mai da zakka yau eh kun gane magana ta da ke ko a ko sunan shi ba yi ba yau halatta da da da Baya cikin tsarin zakka na asali. Tsarin zakka shine ka wadatar da mutum in zakka ka gaba ɗaya za ta yi ga gida ɗaya ne ko biyu ka raba musu. Inda za ka dinga raba gwangwani gwangwani na shinkafa ba zai iya kara ɗan uku ba. Wai saboda tsabagen kana son kowa ya samu. Haka ne ko ba ka bane? ba zai iya ba za ka iya gamawa da kowa da kowa ba saboda ka bayar da shi da auki ya zama na ko da iyata ka mutum ya sami ko da iyata ka kawai ya samu ya ya kammala zakka yi nan eh zabib abincin larabawa ne ba ba gan shi a gefen titi ana saiwa ba zabib nan eh shi ne ƙanana ƙanana ne haka yake ka san abin da ba wajen yake cewa abincin wani gubar wani su shi mutum zai ci ya wani na ga wata kula an kawo a masallacin manzan sallah kula ce haɗaɗɗiyar kula in anan ne kaga kula nan zaka ce kaji ne a ciki ana ɗaga ta kawai za ka ga dabino ne lafiya a ciki abinci sosai abinci ba sosai in ka je kasuwannin haram kusa da masallacin manzo Allah sallama duk kasuwannin da suka kewaye shi da na Ka'aba duk dabino ne abincin ba ga da alhaji sun zo ba za ka ga dabino kala kala kala kala kala kala me yi sanadiyar rasuwar Imam Muslim almajirin Imam Bukhari a shine dabino yana karatu ya ɗauki guda ɗaya ya ci yana karatu har abin ya mai oba ya zama sanadiyar rasuwarsa muslim ne da kake da jarawar bukhari wa musulmi abinci ne sosai abinci sosai ya ci ya sha ruwa ya tashi Nan? eh akwai kafara amma akwai sabani kan kafara hisa ban tsananta ba ce kun gane magana ta da ke ko kada in sha'afa kada manta za mu ci gaba da karatunmu na asuba gobe da jibi karatunmu na asuba irin wannan za mu ci gaba da yin shi gobe asabar da jibi da ganin da sallah lura da cewa yau za mu rufe tafsiri da dare insha Allah ta'ala yau za mu rufe tafsiri da dare saboda karatu mu zai ci gaba dan yanzu za mu shiga kitabul idain saboda kowa in ya je gida sai ya budo kitabul idain abin da ya shafi idi tunda yau mana 20 da da shida ko da biyar ko da shida da shida to kun ga gobe 27 ya kamata mutum ya je idi idan shi buɗe a ilmance isa za mu karanta kuma darussa a kan da ya shafi sallar idi na ya ce in an zo fitar da tsakar da kai sai an kira sunan wane lokacin aunawa ko ko in mutum biyar ne za a fitar da mutum biyar ne sai na mutum biyar ne za a kira za a fitar da na mutum biyar ne kowa an fitar mai kenan amma kowane awa ce sai an kira sunan wani a wannan ban abin da shi wajibi ba bawon bawonsa bawon eh, matarsa eh, ba wajibi shi ne ce da matashi ba ba wajibi ne ce da su ba idan matarka ta ɗaura sa tana ciyar da shi tana kiwon sa dole ne ka ciyar da shi eh ka gane magana ta ta ɗaure ta ɗaura sa wata bakwai baya ta ɗaura sa yanzu ƙaramar sallah ta sai da shi ta cafi kuɗi da ta cafi kuɗi sai ta je kasuwa ta so ƙanana domin sallar baɗi sai ta kawo kuɗi a dinga so dusayi ka gane ko to da wajibin ka ne kai ka ciyar da ita amma ba wajibin ka bane Babu wajibi ta da in baka yi ba za a kama ka shar'an yawa eh ba dai ga buhu ba yaran ka nawa sai da sa a ce gama fitan ma ake baka fara fitowa ba ka lura da ke ko yara biyar a gidan mudinnabi babban sa'i babban guda biyar shi kenan ban san cewa wasu an kira sunan wani da wani da wani da wani alaikum salam eh, eh. zakar fi da kai ba eh ba musulmi ba shi ma ba za a fitar mai ba Shi tambayarsa ita ce idan bawa ba musulmi ba malik ya ce ba za a fitar mai da zakar da kai ba to idan ɗa ne fa mutum ne yana da mutum ne yana da ƴaƴaye hudu sai uku musulmi ne ɗaya ba musulmi ba in ya zo fitar musu zai fitar da wani ba musulmi ba ba zai fitar mai ba saboda annabi sallallahu ya faɗa ya ce a hadisi abdullahi bin umar ya ce minal musulmi cikin musulmi. Mm-hmm. wasu ce ana tola shi wasu ce ana shafe shi amma dai ka kallaci awo shine a cika abu kun gane ko tambaya ce an yi auren mace bata tare a gidan mijinta ba yanzu wa zai fita mata da zakar da kai babanta ko mijinta a babin wajibi yake tambaya kun gane ko tarewa tarewa ta kasu kashi biyu ku lura da kyau in kana magana aure tarewa ta kasu kashi biyu akwai kashi na farko da shi aka fi sani shine ta kwashe kayanta ta koma gidan miji ku lura da kyau ko za a ɗaura aure a ce amma tarewa sai bayan sati uku ko sai bayan an kammala azumi ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan ita tarewa mutane suka fi gane akwai tarewa kafin ta tare sai shi ya tare dinga buɗe baki a gidanta kun gane magana ta da ke ko to in dai har kafin ta tare ta kwashe kaya ta koma gidan miji shi mijin ya bi ta gidansu ko da sun haɗu a wani wuri sun abin nan to daman wannan shi ake nufi a sharance saboda haka ciyar da ita da komai da komai sun koma kan shi saboda haka daga lokacin da miji ya sa da matar shi to daga lokacin komai da komai ya zama wajibi a kansa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك